wannan ziyara da ya na bazata ya yi ne domin akwai abubuwa da yawa da suke faruwa a ƙasan kuma akwai abubuwan da shi kanshi ya yi wanda daga baya zo ya da ya sani domin duk shekara akan tuna wato mazan jiya shugabannin ƙasa da suka shuɗe kafin shi sukan je su sa furanni a kan wato makabartan sojojin da suka yakin duniya na ɗaya yakin duniya na biyu da yakin iraq da sauransu to a wannan karan wannan shekarar sai donald trump ya ki zuwa bai je ba ya kawo dalilin cewa ai ana ruwa bayan kwa ga shugabanni da yawa da suka shuɗe kamar su obama su uh, george bush sun sha zuwa irin wannan wuri su je da lema amma shi sai ya wuce ya je wato kwallon golf ya tafi abin shi a florida bai je wannan ba to wannan ya ja mai caccaka sosai to ganin haka amerikawa yanzu suna tofa yawun bakinsu da albarkacin bakinsu cewa wannan tafiya da ya yi ya zama mashi kamar dole ne don ya dan kare waɗansu daga cikin barakar da ke ciki game da shi. To Trump dai ya janye dakarun Amurka daga syria amma ya ce ba zai janye dakarun daga Iraki ba. Shin ya kake kallon wannan mataki nasa? A idan kuka lura kuka bisawun diddigin yadda har amerika ta tsunduma kanta cikin rikicin syria wato daman su suka sa kansu an ce sa kai ya fi a sa ka saboda haka a lokacin da ma shi donald trump yake ikirarin wato wa'annan wanda ake ganin su 'yan ta'adda ne a syria wato isis cewa uh, obama da shi da hillary clinton su suka haifi wa'annan kuma su ko lokacin da suke nan sun ce ba su maganan cewa za su janye sojojin amerika domin su daina taimakawa ma su waɗanda wannan abu yake gallazawa fitina ba a syria saboda haka ya yi ta caccakan hillary clinton lokacin wannan takarar zaɓe da suka yi cewa da ita da obama su suka haifi isis kuma a lokacin ya nuna ma duniya cewa shi bai kamata ya janye sojojin amurka a nan syria ba inda shi ne lokacin da obama yake kirarin zai rage su zai janye to sai shi kawai an kwashi an wayi gari ya janye waɗannan sojoji wanda yake kuma su amerika suna ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke shugabantan wannan ah, ƙungiya na tsare ah, radin bil'adama a syria a yayin ziyarar tasa iraki trump ya ce amurka za ta daina aikin 'yar sirdin duniya don haka duk mai son taimakonta to dole ne fa ya biya kuɗi. to daman waye tura su waye sa su ai abu je ka ne hana ka kuka kuma duk inda ka ga amurka ta tafi ba ta tafi saboda allah da annabi bane fa wani lokaci so da tarin yawa sun je ne su wawuri abin da za su wawura su ɗiba abin da za su ɗiba su yi gaba su bar su da jangon yanzu ita wa waye ruguza iraki su suka ruguza iraki a maganan gaskiya a yi ta banda wannan shi da ke maganan cewa za a biya su su je su yi wannan abubuwa in banda saudi arabia wane ne zai je ma ya ba su kuɗi su je suna tsare su wanda yake ita kanta saudi arabia allah ne zai tsare su allah ne zai kare su amma sun gwamnati su rika biyan kasan amerika suna musu tsaro da sauransu to alhaji suleiman garba karako naka muna godiya da wannan dama da ka ba bamu kazanta da kai